area and Kukawa local government area. So the names of the leaders who attended this dress ceremony in MMC. Let me start with from mai nam yorgo ma wadde ne yidi mai mai kama da liwane ni mai yorgo ma wadde ne ina kusa da yake gaba an fara da sarki ka sai ka yi kokari an halaka bar wajen muna kai introduction ne I'm Dr. Alhamdulillah. So let me start from Yawa. Okay, point of correction. Muruka kai jama'a jama'a bundiya ya martuno ngo amura napkada amura napkada bundu wari martuno fu bundu yeri yar bundu yuya martuno nga wono bundu soru kanu waya nga bundu soru kam martuno na marsulo e mare kedo wono ma awon yero gudde e fanu fe ade ga la ga yawa mai nam yardo this great ceremony from mmc that is Maiduguri Metropolitan Council ya mai Musa mai Umar mai solo mai umar mai dokiri mai dala sabon layi mai abdu dala mai buru-buru mmc da mamuri da mai mamuri mamuri ma bula karaya ba mai mamuri bai mamuri ga yi mai mamari yawa mamuri ba mamari siruna gwari mamari are mai yawon mahuci mamari alhamdulillah mai ga yorduma garo ne. aha mai ndo yorduwa ada mai mai modo mai shago mai shago kuma ga wadar kaje mai shago salamu maguneri a sami da salutation to the coordinator general commander alhaji mai kana mai durma na mai mai daro so you welcome maguneri you welcome so after maguneri have to the local government area go an bundu wari martuno yaro bara kulluno na aman zoro yaro an bundu wari yaro kaman zoro kulluno an bundu wari yaro zoro kulluno area on daga labar gama area on daga ya mai kando waye askira askira uba deputy state commander deputy state commander Adam Adam. Deputy State Commander Adam Marte, da, mai Marte. Marte ma Marte ana rima, Marte mai ya malam mama, ya yi Zero, sha